le seront toujours. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar biyar ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji karin bayani kan munanan hare-haren nan da 'yan bindiga suka kai jihar Kebbi. ina ganin ga tarihin ba a taba kashe mutane irin shekarun jiya magana ne tsakanin da Allah. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku Za kuma a labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na ke gabatarwa. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba muhammadu buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba yayin da masu amfani za su iya shiga twitter da yammacin jiya juma'a kuma da yawa sun ce za su yi amfani da vpn ne kawai don kula da damar shiga dandalin wasu kuma sun yi wa gwamnati ba'a saboda kafa saƙon dakatarwar da ta yi a shafin twitter sakon da aka cire ya yi wa masu barazanar ɓallewa ko masu rajin kafa ƙasar bayafra cewa gwamnati za ta bi su cikin yaren da suke fahimta wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan ɗari a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin burkina faso in ji gwamnati a yau asabar maharan sun kai hari na cikin dare a jiya juma'a inda suka kashe mazauna ƙauyen solhan a lardin yagha da ke iyaka da nijar sun kuma kone gidaje da kasuwa in ji gwamnati a cikin sanarwar gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda amma babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin hare-hare da masu ikirarin jihari da ke alaka da kungiyar al'aida da daular Islam a yankin sahel na afirka ta yamma ya tashi matuƙa tun daga farkon shekarar nan musamman a burkina faso da mali da niger inda fararen hula ke shan wahala Wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar yarjejeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Yarjejeniyar wacce za ta iya zama tushe a duniya a watan gobe. na nufin kawo ƙarshen tseren shekara da shekaru wanda ƙasashe suka yi ta takara don jawo hankalin manyan kamfanoni tare da rage musu kuɗaɗen haraji. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar kafin COVID-19 da ake iya shaƙa. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa. har ila yau a ƙasar china an amince da allurar rigakafin sinovac biotech ta covid-19 don amfanin gaggawa ga matasa tsakanin shekaru uku zuwa goma sha bakwai shugaban kamfanin yin weldon ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar jiya juma'a an keɓance shirin rigakafin china na yanzu ga waɗanda shekarunsu suka wuce goma sha takwas da haihuwa a yayin da ƙasar afghanistan ke ƙoƙarin fatattakar ƙaruwar cutar covid-19 ta samu labari cewa allurar rigakafi miliyan uku da take tsammani daga hukumar lafiya ta duniya a watan afrilu ba za su iso ba har sai watan agusta a cewa kamfanin dillancin labarai na associated press kamfanin facebook ya faɗa jiya juma'a cewa zai dakatar da shafin donald trump na akalla shekaru biyu don ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na amurka wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tanzara mummunan borar ranar shida ga watan janairu a ginin majalisun amurka A ƙarshen wannan lokaci za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu. Mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya Juma'a. Kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan Trump wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali. Sarfilo Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda wasu sassan jihar Kebbi ke cikin zillimi da tashin hankali tun bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai masu inda suka kashe mutane da dama. Muhammad Nasir gare ka. Mutanen ƙauyukan da ke yankin karamar hukumar mulkin kowace Sago a jihar Kebbi sun jima suna kokawa sanadiyar 'yan bindiga sun mayar da garuruwan nasu mafakarsu inda suke cin karensu babu babbaka sai ga shi ranar alhamis ta wannan mako sun yi da mikiya a ƙauyuka biyar suna satar shanu tare da kisan jama'a alhaji bashar riba ya bayyana yadda abin ya faru to wallahi abubuwa kan akwai tashin hankali gaskiya don dai tun shekaran jiya ran alhamis zuwa yau dai waɗanda ke riba da ƙasar waje gaskiya muna cikin tashin hankali eh, barayi suka shigo garin gaya dama muna da yan sa kai yan kasa kai suka kai ɗauki ba sanadiyar ɗaukin da suka kai ne aka kashe yan sa kai da dama kuma Finland nan sun kori a shanu an kashe kusan mutum zai kusan ɗari eh, waɗanda aka kashe wani kuma wannan is confirm ba wai a exaggeration ba ne confirm waɗannan don akwai ƙauyukan da muka je nima akwai kani na wanda ke muna da jangantaka sosai da shi hmm. yana cikin waɗanda aka kashe. Eh. shi ma wani mazaunin garin na riba malam buhari ya ce jama'a sun shiga halin kaka na kayi sanadiyar waɗannan hare-hare da aka kai musu kwanan nan. bayan sa farayin da sun shigo sun kori sana mutane ana ba ta kashi sai jirgi jirgin ga ya zo yana halin mutane ga barayi na halin mutane ga abun ga ina ganin ga tarihin zuru yamma ba a taba kashe mutane irin shekaran jiya ba magana ne tsakanin da Allah lokacin da aka yi abubuwan ga can bayan irin su haye da sauran kayuka gwamnati ba ta ɗaukar mataki lokacin da abu ke tun kamin abu ya faru sai abu ya faru to kaga ana tunka ne ana walwala saboda mutanen jiran sun ga haka kauyen mu kuku mutane ne sun mai da wurin na wurin kwanan su dan suke kwana su yi abinci su an suka je wurin suka koro shanaye nan a wurin mahaukan su bayanai sun nuna cewa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya ziyarci yankin domin jajantawa mutane sai dai haushin da wasu matasa ke ciki ya ja su sun so su tare masa hanya. To ka mutane na cikin tashin hankali da bacin rai to shine wasu 'yan matasa suka tare hanya a nan garin waje suka sa shingi suka sa tayoyi suka kunna wuta suka abin nan hana gwamna wurin dawa. A sanadiyar wurin dawa ne da yake an riga an tare hanya to shine su aka yi ta 'yan halbe halbe maful na halbi sama suna halbi sama don a yi ma shi gwamna kilarin hanya ya fito haka dai aka yi ta yi. to amma yanzu nan na zuwa gida akwai makwabci na guda da aka ci an halbi dan shi kuma yana asibiti sai dai azantawa ta da shugaban karamar hukumar mulkin tadan ko sago ya ce wannan batun ba gaskiya bane rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ta bakin kakakinta dsp na fiwa abubakar ta tabbatar da aukuwar waɗannan hare-haren dama yanayin abun na faruwa jin labarin shi kwamishin 'yan sanda na jihar kebbi cp a a dayan kafa da mni ya umarci area commander da commander na mobile da ke yanke su tabbatar da cewa su kama wanda suka aikata wannan mummunan laifi haka kuma wannan squadron command da ke namu nan tashi su birnin kebbi ya kara tura jami'an su yan sanda masu kwantar da su ma a wannan yanki don su taimaka ma wa'ancan da ke aiki a wurin a ga cewa an samu an kama wanda suka aikata wannan laifi yanzu haka ana kan bincike to yanzu abin da muka sa mun sa mutum 66 haka wanda suka rasa rayuwarsu yanzu haka hare-haren ta'addanci da arewacin Najeriya na ci gaba da zama karfen kafa wanda ke ci gaba da daidaita garuruwa da ƙauyuka tare da haifar da 'yan gudun hijira zuwa manyan birane domin ceton rayuwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To a gaida Muhammad. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyi kan tarihin sabon hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya janar Faruk Yahaya. Da kuma kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyi kan shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau wato makomarsa ta marigayi ko akasin hakan. To idan ɗanbo masu sauraron mu irin su Sama'ila Garba Bauchi da ke son jin tarihin hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya na saurare, ga babban wakilin sashen Hausa na ɓangaren tsaro Hassan Maina Kaina da amsar ku. To masu neman tarihin sabon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Janaral Faruk Yahaya, ga ɗan abin da ya sawwaka. Shi dai babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya, Janaral Faruk Yahaya, cikakken basakwace ne. wanda aka haife shi a ranar biyar ga watan janairun shekarar 1966 a garin sifawa da ke karamar kumar bodinga a jihar sokoto general faruk wanda mamba na kwastai 37 ne na makarantar horas da hafsoshin sojojin najeriya wato nda ya fara samun horo ne a ranar 27 ga watan satumba abin kuma kamar wani arashi domin dukkanin kusan karin girman da ya samu ya dinga samun su ne a ranar 27 din ga watan satumban. ya fara samun horon cadet a ranar 27 ga watan Satumban 1985 sannan ya kare tare da zama cikakken soja a sashen sojoji masu yaƙi gaba da gaba wato infantry ranar 22 ga watan Satumban 1990. Ranar 27 ga watan Satumban 1994 ya samu ƙarin girma daga anini biyu wato laftanar zuwa mukamin kaftin wato a nini uku. Ranar 27 ga watan Satumban kuma na shekara ta 1998, Janar Faruk ya samu ƙarin girma zuwa manjo wato mai alamar shaho a kafaɗa. Kazalika ranar 27 ga watan Satumban shekara ta 2003 ya samu ci gaba zuwa laftanar kanar. sannan ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2008 ya lankaya jan wuya a kwalar kafadarsa kakken kanar mai shaho ɗaya da taurari biyu bugu da ƙari ya hau matakin janar na farko wato abin da ake kira da a turanci one star general wato brigadier general ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2013 Daɗa ranar 27 ga watan Satumban shekara ta 2017 ya hau matakin janar mai mataki na biyu wato two star general wanda ake kira major general dangane kuma da mukamin da ya rike a gidan soja dangane kuma da mukamin da ya rike a gidan soja Major General Faruk Yahaya ya rike mukamin Platoon Commander na bataliya ta 181 da kuma na bataliya ta 82. ya kuma rike mukamin Company Second in Command a Bataliya ta 81 sannan ya yi dogarin gwamnan mulkin soja na jihar Kano kanar Dominic Oneya. Sabon babban hafsa mayakan Najeriya ya rike mukamin mataimakin kwamandan Bataliya ta ashirin sannan ya rike kwamandan Bataliya ta bakwai. An naɗa shi babban jami'i a hedikwatar sojan Najeriya mai kula da horazwa da kuma yaƙi. Daga nan ya zama babban jami'i a rundunar dakarun sojojin brigade ɗin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa wato Guards Brigade. Daga nan kuma ya zama babban kwamandan brigade ɗin a gaba ɗaya. Sannan ya koma koyarwa a babbar kwalejin horas da manyan hafsoshin sojojin Najeriya. kana ya zama mataimakin darakta a ofishin sakataren rundunar sojan najeriya da kuma a sashen bincike da tsare-tsare General Faruk ya kuma rike babban jami'in ma'aikata a ofishin ministan tsaron Najeriya. Kana ya zama kwamandan Brigade na hudu na mayakan Najeriya. Daga nan ya zama kwamandan Brigade na 29 da ke karkashin rundunar Operation Zaman Lafiya da ke yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. daga nan kuma an maido da shi hedikwatar rundunar sojan najeriya inda ya rike mukamin darakta mai kula da harkokin ma'aikata kana ya zama babban sakataren rundunar sojojin najeriya baki daya an naɗa major general faruk yahaya a matsayin babban kwamandan runduna ta daya wato goc 1 div mai hedikwata a birnin kaduna daga inda kuma aka mai karin girma zuwa babban kwamanda wato theater kwamanda a rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya lokacin da aka nada marigayi janar ibrahim attahiru a matsayin babban hafsan hafsoci ya canza kusan dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojan najeriya amma banda janar yahaya faruk a saboda abin da wasu ke ganin cewar kwarewa da kuma sanin makamar aiki musamman a fagen daga. Alal misali an sami raguwar mutuwar fararen hula da kashi goma sha bakwai cikin ɗari yayin kuma da aka samu karuwar kashe 'yan ta'addan Boko Haram da kashi arba'in da biyar yayin da yake kwamanda na rundunar ta Operation Lafiya Dole. Ranar ashirin da bakwai ga watan jiya wato watan Mayu na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ne. Major General Yahaya Faruk shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa shi a matsayin babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya wato Chief of Army Staff. Bayar da sauran marigayi Laftanar General Ibrahim Attahiru a wani haɗarin jirgin saman sojin Najeriya a birnin Kaduna. Janar Faruk yana jin harshen Hausa musamman karin harshe irin na garinsu wato Sokotanci, Turanci, Larabci da kuma Spaniyanci. Yana da aure da 'ya'ya. A cikin ganawarsa ta farko da manema labaru, ni ne ɗan jarida na farko da na fara mai tambaya inda na tambaye shi ta yaya zai tunkari kalubalen tsaro da suka dabaibaye najeriya ta kowane bangare ga ma abin da ya shaida min a wancan lokaci. Mafi yawa wasu abubuwa kamar irin nana arewa maso yamma da sauransu. Ai kaga abubuwa misali a ce mutanen nan da yawan su tabi suke da mu mutane suke. So sai an samu masu zarata masu iya ba da rahoto waɗansu a gani a baya da shi kuma lokacin da ya amfani kame a amfani da shi. So abin da aka yadda ne yanzu shine in haɗa ƙarfi da ƙarfi in yi aiki tare da sauran 'yan uwa da jama'a in Allah ya so za mu ci nasara. Kamar wani bangarori za ku mai da hankali sosai. Yanzu kamar kaga akwai bangaren koyarwa akwai bangaren atisai ah, akwai bangaren eh, alaka da sauran ah, services akwai navy akwai air force akwai police akwai others sannan akwai sauran stakeholders waɗanda su ma suna gudun da su bayarwa wato in an ka samu ah, kyakkyawan niyya da ƙudurin a ci gaba a yi aiki tare da su yan Allah za da fatan wannan ya wadatar to sai kuma kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyin masu mu da dama irin su baban diman bande da iliya mai shayi garkin daura da kuma sade sa'idu daura da dai sauransu da ke son jin takaitaccen bayani kan gwagwarmayar shugaban boko haram abubakar shekau da kuma makomarsa ta marigayi ko kuma akasin hakan idan masu tambayoyin na tare da mu har ila yau dai ga wakilin muryar amurka na bangaren tsaro hassan mai na kaina da amsar ku. To yanzu ina tare da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, kwararre akan kungiyar Boko Haram mai bincike akan ta'addanci a yankin tafkin Chadi da kuma yankin Sahel. Um, Dokta, ko menene gaskiyar labarin cewar an kashe jagoran kungiyar Boko Haram wato jama'atu ahalu sunnat lidda wal jihad Abubakar Shekau? Ta yaya aka samu wannan labarin? Sannan kuma a baya an sha cewar an kashe shi amma sai labarin ya zama shirme. kuma za ka ci akan haka? Um, wato ina son jaddada cewa shi abubakar shekau uh, dai tarihin na ta'addanci da ake da shi a duniya har da ta'addanci na jihadi ba a samu wani shugaba ba na kungiyoyin ta'addanci a duniya duka wanda ya kasance ya yi tsawon mulki idan zai yi amfani da wannan kalmar ko na shugabanci kamansa ah, ba za mu manta ba a shekara 2012 Ah, ya za a ke karɓar gaman ah, shugabancin ita ƙungiyar jama'atul alif sunan lawata wal bayan mutuwar Muhammad Yusuf to tun lokacin sai a ah, wannan shekarar na shekara 2021 aka samu labarin kun za a ce ingantacce ya wadda ta kusan nuna cewa da gaske ne an kashe shi ba shakka a baya an samu lokuta a takaice kusan lokuta tara wanda yawanci ita gwamnatin najeriya yawanci kuma sojoji ne suke kirarin cewa sun kashe shi sai aga kuma daga baya ya bullo to amma a wannan karan shine karo na farko wadda wata kungiya wadda ba gwamnati ba ce wadda kusan kuma dama a duk bisa ga alkaluma da masaniya da muke da shi akwai a zazza tsakanin kungiyarsa na jama'atul alisunna da ita wato kungiyar daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wadda ake ce mai islamic state in west africa province to tun shekara 2014 zuwa goma sha shida a lokacin da shi ya yi mubaya'a da kungiyar wato uwar kungiyar is kenan da kuma wadda lokacin aka kafa daular islamic state in west africa province wata daular is wadda ke afirka ta yamma aka fara samun kusan sabani tsakaninsa da wayansu mambobinsa dalili ko ainihin kafa kungiyarsa wato na jama'a da na ita uh, jama'at al-sunan da wata wal jihad uh, alakarta da ya fi kusa-kusa da kungiyar alka'ida wadda ita kuma lokacin a duniya ita ta kusan ta fi girma to daga baya-baya da aka zo aka kashe shi kungiyar shugaban kungiyar alka'ida wato usama bin laden har aka zo aka naɗa wani sai aka zo kuma aka samu uh, daular is wato islamic state aka samu lokuta wanda ya fi nuna kusanta da ita wannan kuyi har kuma ya zo yin baya da ita to a cikin shugabannin sa kwamandojin ko wanda ba su yadda da wannan ba to haka dai tafiyar ta zo ta kasance har daga baya ita uwar kungiyar is din ta ga cewa yadda yake gudanar da ayyukansa har dai kashe-kashe da yake yi baya bambantawa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ta ce to ita ba za ta iya tafiya da shi ba ta kire shi ta naɗa wani sabon shugaba to shi kuma ya ƙi mu baya a ga wancan shugaban to sai aka zo aka fara samun faɗace-faɗace tsakanin wannan ƙungiyar wadda shi kusan za a ce ya kafa wato daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wadda kuma da shi ta tuɓe shi ta cire shi daga shugabanci ta naɗa wani da tsakanin mambobinsa da mambobin wannan kungiyar to tun daga lokacin muka fara fahimtar cewa kungiyar ta fara rage yawa ita kuma wancan kungiyar tana ƙara yawa yawancin mambobinta daga waje suke shigowa sai kuma daga nan gida akwai bambanci na ƙida akwai bambanci na yadda suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu da kuma alaƙa tsakaninsu da ita uwar ƙungiyar is da kuma alaƙa tsakanin su da ƙungiyar alƙa'ida to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansoshi kan makomar abubakar shekau da gwagwarmayarsa yanzu a madadin babban wakilin sashen hausa na harkar tsaro hassan maina kaina da wanda ya haɗa mana sautin haile haile da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice masoya kwallon kafa a najeriya na ci gaba da sukan lamirin mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles gano turo sakamakon kashin da kasar kamaru ta bata a wasan sada zumunci a daren jiya juma'a ne dai kasar ta kamaru ta doke najeriya da ci daya da nema a wasan na sada zumunci da suka fafata a vienna babban birnin austria kocin na najeriya ya yi amfani da akasarin 'yan wasan cikin gida ne a wasan saboda rashin samun halartar 'yan wasan kasar da dama da ke taka leda a kasashen turai sakamakon raunuka da kuma wasu ayyuka na kungiyoyinsu zaratan 'yan wasa kamar victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli da joe aribo da samuel chukwueze da leon balogun da ola aina da kuma kevin apogbuma duk ba su sami halartar wasan ba saboda rauni da suke fama da shi to sai dai masoya kwallon kafa a najeriya da dama sun dora alhakin shan kashin akan gano turo suna cewa kocin bai ma da alkibla balle tsarin yan wasa ko dabarun samun nasara aka haka da dama daga cikinsu suka ba da shawarar sauya kocin domin kungiyar ta wuce matsayin da take a halin yanzu mai horar da 'yan wasan kasar ingila gareth southgate ya ce 'yan wasan kasar za su ci gaba da durkusawa kan gwiwoyinsu kafin buga wasanninsu a gasar cin kofin nahiyar turai tare da yin watsi da duk wata suka da za a yi musu na yin haka 'yan kallo sun yi ta yin suwa a filin wasa na riverside sa'ad da 'yan wasan kasar ta ingila suka durkusa kafin soma wasan sada zumunci da kasar ta yi nasarar doke austria ranar laraba to sai dai da yake zantawa da manema labarai a yau asabar kafin wata wasan sada zumuncin da ingila din za ta kara da romania gobe lahadi southgate ya ce masu kushe durkusan ba su fahimci sakon da ake son isarwa ba an soma durkusan 'yan wasa kafin buga wasanni a sassan duniya daban-daban bayan barkewar zanga-zangar kin jinin nuna wariyar launin fata da ta biyo bayan kisan da wani dan sanda farar fata yawa ba amurke bakar fata george floyd a jihar minneapolis rahotanni na bayyana cewa dan wasan kasar belgium kevin de bruyne zai isa domin haɗewa da sauran 'yan wasan kasar ya zuwa jibi litinin bayan da aka yi masa aikin tiyata mara tsanani a fuskarsa. sa De Bruyne da ke taka leda a kungiyar Manchester City ta Ingila ya sami rauni a hanci da kwararon idonsa na hagu a wasan karshe ta gasar zakarun turai da kungiyar ta fafata da Chelsea a makon jiya. Belgium din na shirye-shiryen soma fafata gasar cin kofin nahiyar turai inda za ta buga wasan farko da Rasha a ranar 12 ga watan nan na Yuli kafin ta kara da kasashen Denmark da Finland a matakin rukuni-rukuni. Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta tsawaita kwanta ragin sabon mai horar da 'yan wasan ta Thomas Tuchel har ya zuwa ƙarshen kakar wasanni ta 2024. Da farko dai kocin ya rattaba hannu ne a kwanta ragin tsawon watanni goma sha takwas da ƙungiyar sadda ya maye gurbin Frank Lampard a watan Janairun da ya gabata. To sai dai Tuchel ya sami karbuwa a ƙungiyar da ya karbi jagorancin ta tana ta tara a teburin gasar Premier. bayan da ya sami ɗaukaka ta ta karkare kakar wasanni a cikin ƙungiyoyi hudu na saman gasar ta Premier kana kuma ya jagorance ta ta lashe gasar zakarun turai karo na biyu a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja najeriya ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. gwamnatin najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba muhammadu buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba yayin da masu amfani za su iya shiga twitter da yammacin jiya juma'a kuma da yawa sun ce za su yi amfani da vpn ne kawai don kula da damar shiga dandalin wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan ɗari a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin burkina faso in ji gwamnati a yau asabar maharan sun kai hari na cikin dare a jiya juma'a inda suka kashe mazauna ƙauyen solhan a lardin yagha da ke iyaka da nijar sun kuma kone gidaje da kasuwa in ji gwamnati a cikin sanarwar. gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda amma babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijeniya a yau asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar kafin COVID-19 da ake iya shaƙa. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa. kamfanin facebook ya faɗa jiya juma'a cewa zai dakatar da shafin donald trump na akalla shekaru biyu don ci gaba da harmata tsohon shugaban na amurka wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar shida ga watan janairu a ginin majalisun amurka a ƙarshen wannan lokaci za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu mataimakin shugaban facebook nick clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya juma'a kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatar wadda aka sa kan trump wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzara tashin hankali to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam